الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مدساكة دواء وانا مسلاتي متالب البركة مسلاتي عثمان بن عفان لكي gadon kaya a cikin wannan gari na kano a wannan yammaci na asabar yau muna 24 ga watan rabi'u tsani hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 19 ga watan 11 miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as والنفر الشيخ العلامة أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وانا شين درس منا تريبي ودشاء تقوس شكونا للتافي وانا بمقشي بمنا شكون حديثا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حديث بيكي مغانا أكن فللا سل الجنة يجي أن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة سلر جدي تنا في فيتر صلى المتن أجدنسا سلر أكاسورسا درجة عشرين درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خط لم لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة النبي صلى الله عليه وسلم يجي دومين للي دينكو إذا يا الولاء يقوم كوتة الولاء يزو مسلاتي با أبن يكي نفي سي سلا لم يخطو خطوة بزي تاكو إيبا illa rafa'ahu Allah biha daraja face Allah ya ɗaukaka darajarsa da wannan takon wa hatta anhu khati'a ya kankare masa laifinsa hatta yadkhul al-masjid har lokacin da zai shiga masallaci wa idza dakhala masjid idan kuma ya shiga masallaci kana fi salatin to ya zanto cikin sallah ma kana tahbisuhu matakar sallar take tsare da shi وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مسلم مجلسه الذي يصلي فيه كما ملائكو ذات تشيقب ليمس الثلاثي ما تقرينا نم أولا ليهي سلا سنة شوى اللهم اغفر له اللهم ارحمه يا الله كدافر كامسا يا الله كجكنسا ما لم يحدث فيه ما تقرب يكي أتكوما نمريبا mun fara tarihin wannan hadisi inda muka tsaya akan gabar fadar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sal tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 daraja annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambaci cewa sallar jami'i ko sallar mutum a cikin jami'i ta fi sallarsa shi shi kadai a gidansa ko kuma a sasuwarsa da daraja 25 muka ce wannan ita ce ruwayar abu huraira radiyallahu ta'ala anhu da kuma duk waɗanda suka ruwaito hadisin sun ruwaito shi ne da wannan adadi wato daraja 25 sai ruwayar abdullahi dan umar shi kadai ne aka samu a ruwayarsa ya ce 27 daraja daraja 27 domin maganar wannan ita ce ruwaya kuma sananniya daga abdullahi dan umar waɗanda suka ruwaito hadisin abdullahi dan umar da ambatan 25 daraja waɗanda sun yi kuskure akwai waɗanda suka ruwaito cewa ruwayar abdullahi dan umar ita ma ta ce daraja 25 amma wannan kuskure ne kamar da muka yi bayani a wancan karatun ah, <clears throat> to menene jami'i tsakanin waɗannan lafuzza guda biyu bayan duka mun tabbatar da cewa an ji su daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam wato 25 daraja shine mafi yawan ruwayoyi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam daraja 25 amma ya tabbata daga abdullahi dan umar daraja 27 to malamai sun yi sabani wajen menene yasa za a samu fifiko tsakanin mai ashirin da mai 27 ibn hajar al a cikin fathul bari ya kawo maganganu da yawa na malamai daban-daban wajen hada waɗannan hadisai guda biyu kowanne a faɗi bigiransa da mahallinsa amma za mu taƙaita kan maganganun da suka fi ƙarfi kuma suka fi muhimmanci maganar farko ta ce maganar da suke cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya ambaci kaɗan ya ambaci da yawa ambatan da yawa ba zai kore ambatan kaɗan ba wato kamar suna so su ce annabi sallallahu alaihi sallama ya ambaci kaɗan daga baya kuma aka samu ƙari akan 25 ya ce 27 tun da sanin gwargwadon ladan da mutum zai samu akan kowane aiki wannan wani abu ne da baya tambata sai da wahayi sai abin da aka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya ji daga Allah saboda kamar ya ba da labarin ashirin da biyar ya kuma ba da labarin ashirin da bakwai wannan maganar waɗanda ba sa yin ba ɗauki mafhumul adad ba wanda yake tafiya da mafhumul adad za ce wanda ya ce 27 to kaga ba za a ce 25 ba kenan wanda ya ce 25 kaga ba da 27 sai dai mafhumul adad wannan la la ibrata bi yana da rauni magana ta biyu shine waɗanda suka ce la'allahu sallallahu alaihi wa sallama ukhbira bil khams da farko Allah subhanahu ta'ala ya gaya masa biyar da 25 din sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya sake sanar da shi cewa an samu falalar ziyara wato kahari akan 25 din an samu kahari saboda haka sai ya ambaci 27 wanda kari ne akan 25 to wanda suke fadar haka suna da bukatar su tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara faɗar 25 din sai an samu wani dalili da karfa wanda yake nuna cewa an fara gabatar da hadisin abdullahi dan abu huraira ne kafin hadisin abdullahi dan tun da shi annasir yakan zo daga ƙarshe almansur shi yake fara gabata to kaga in an ce an fara sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutumin da ya sallar jami'i zai samu lada 25 sannan daga baya aka sanar da shi cewa zai samu 27 ya ba da labarin farko daga baya kuma da aka samu ƙari ya ba da labari da ƙarin da aka samu to wanda zai faɗi wannan akwai buƙatar ya faɗi cewa ya kawo hujjar da suke cewa hadisin abu huraira shi ya fara gabata mai 25 sannan daga baya hadisin na umar ya taho daga baya don inda wani zai juya abin ya ce annabi ya fara faɗar 27 sannan ya faɗi ashirin da biyu ba ka da dalilin da zai sa ka tunkuɗe maganarsa idan har takan baka iya mata hujja ba an gane ko wasu suka ce eh, abinda muke abinda zai sa muka ce 25 aka fara fada sannan 27 saboda ubangiji su bani wata ala duk sanda ya falala ba rabewa yake sai ta kara to kaga ba zai yi a ce ya ce an ce falalar da shirin da bakwai ce kuma a dawo a rage Allah sai zai kara sauraka Allah su wata wata'ala mai yawan kyauta ne alwahabu ne mai yawan kyauta ne da haka ba za a yi ce ya yi kyauta da da bakwai ba daga baya kuma a ce a'a an dawo da ita da biyar sai dai a yi tunanin ashirin da biyar ne aka kara suka zama ashirin 27 da bakwai saboda ka falalar ubangiji subhanahu wataala karuwa take wallahu dhul bin azim falala Allah girma gare ni magana ta uku wasu suka ce wato sassabawar tana da alaƙa ne da kusanci da nisan masallaci wanda bilkurbi wa bu'dil masjid bilkurbi masjid wa bu'dil wato wanda suke masallacin da yake sallah kusa sai a bashi ashirin da biyar wanda yake nesa sai a bashi ashirin da bakwai to wanda ma yana da rauni saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci fifi ne ya danganta shi da sallar jami'i ba da nisa ba ko kusancin masallaci salatul jami'i a kace ko salatul jama'a sauraka an danganta abin ne da jami'i ba da nisa ko kusancin masallaci ba magana ta hudu wasu suka ce a wataƙila ana duba yanayin masallacin shi kansa mai sallar cikin jami'i wanda ya zanto ya fi kushu'i ya fi sanin sallah da hukunce-hukuncenta shi zai tashi da kaso ko daraja 27 wanda kuma bai kai shi ba zai samu nawa zai samu 25 wato bi halin musalli an ya kuna a'lama أو وأخشع sannan wasu suka ce a wato magana ta biyar alfarko bai kasratin jama'ati wa kallace bambancin yawan jama'ar yawan waɗanda aka yi sallar jam'in da su ko karancinsu wato idan suna da yawa a bada ashirin da bakwai kamar yadda zo hadisun abdullahi dan umar in kuma ba su da yawa a ba da ashirin da biyar to amma shi ma wannan abu ne wanda zai yi wahalar iya tantancewa to sai an kai nawa ne ake fara ashirin da bakwai ɗin nawa ne kaɗan ɗin daga biyu ashirin da biyar in jam'in mutum biyu ne in ya wuce biyu kuma suka kai uku ashirin da bakwai ko ya za su kasa yawan da ƙarancin tun da yadda aka kai ga yawa sai an samu yawan da ya fi wani yawa ko wani masallacin za a gan shi kamar babba amma aka je aka ga wani kuma sai a rena wannan kaga duk aka kwatanta masallatanmu da haramai ne kaga kenan mu muna cikin yan kaɗan din to shi ma dai wannan wasu suka ce a abin yana alaƙa ne da wasu wato keɓantattun salloli wato muktasun ne bi a yani salawat wasu sallolin jami'in su a bada 27 wasu jami'in a bada 25 to wanne ne za a bada 27 din to nan ba sai kuma suka yi sabani su masu wannan ra'ayi sai suka yi sabani sai wasu suka ce to asuba da isha'i saboda sun fi wahala kuma su suke wa munafukai wahala sallar asuba cikin jam'i da kuma sallar isha'i cikin jam'i wasu suka ce a asuba da la'asar saboda ita la'asar ita ce a kira salatul wusta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya rasa sallar la'asar faka annama wutira da wa malahu gaba ya tsara iyalansa da dukiyarsa ba su ce asuba saboda ita ce qur'anul fajr inna qur'anul fajr kana mashhuda saboda ka ita ce sai kuma wannan ita ce salatul wusta wanda Allah subhanahu wataala ya hafi ala salatu was salatul wusta da yake cewa man fatahu al-asr man fatahu salatul asr fa kana ma witira ahlihi wa maluhu to shi ma dai wannan dai duk hasashe ne tunda babu wani dalilin da yake nuna haka annabi dai cewa sallar jami'i bai ce ta kaza banda ta kaza ba to da sun dan su raba wannan 25 da 27 din ne sai suka duba waɗanda salloli suka dan fi wahala ko suka fi falala kiyayewa in an kiyaye suka fi falala sai suka ga tsakanin isha'i da asuba da la'asar to suka ce asuba da isha'i wasu suka ce asuba da la'asar su ne masu 27 ƙauli na bakwai su ne waɗanda suka ce a abin yana da alaƙa ne da salatin jahriya da kuma salatin tabi'i abin asirriya cewa idan ana bayyana karatu a sallah to za a samu ashirin da nawa da bakwai in kuma a asirce ake karatu kama a zahar da la'asar za a samu da biyar ashirin da biyar to ibn hajar ibn hajar al-asqalani bayan ya kawo wannan na bakwai sai ce wa hazal wajhu indi awjahuha wato wannan bayanin na ƙarshe na bakwai din nan yace shi yafi masa cewa salatul jahriya tana da wato sallar sallar da aka yi cikin jam'i ake bayyana karatu tana da kaso tana fifitar sallar mutum bakwai wacce kuma ake yin ta a asirce tana da tana da biyar. ce abinda ya sa ya faɗa haka ya ce shi saboda ladan da yake cikin sauraron karatu alkur'ani yayin da kake bin sallah jahariya to kana sauraron alkur'ani kuma sannan kafi ta dabburi sabanin idan ba sirriya ce Allah subhanahu ya yi umarni da cewa idan ana karanta qur'ani kowa ya shiru wa idza quri'a an saito lahu wa ansitu la'allakum turhamun amma duk wannan shi ma dai babu wani wajihi na na abin nan akwai maganar da hafiz ibn hajar ya ciro ta daga shekinsa al-bulqini to amma tana da ina ga akwai takalluf a ciki shi yasa ba ma sai mu ambace ta ba ita ce sai takwas za mu tsallake ta ah, wani lissafi ne ya ta yi da ina ga akwai matsawa kai sosai to kama matsawa kan mu ma sai mun faɗe ta amma ɗalibai suna iya komawa a fatul bari mujalladi na 233 za su ga magana alhafiz ibn hajar bayan dika ya kawo waɗannan maganganu sai ce wa zahara li fil jam'i bainal adadaini abin da ya bayyana gare ni wajen hada waɗannan adadi guda biyu kinaya guda biyu 25 da 27 anna aqallal jama'ati imamun wa ma'mun ci karancin jami'i liman da mamu shine mafarin jami'i liman da mamu mun yi wannan maganar a farkon darasi jami'i yana farawa daga liman da mamu in aka samu liman aka samu mamu akwai sabanin mamun in yaro ne ko in mace ne to mu duka dai mamu mamu ne da ya mamu karami da mamu babba <laughs> da sauransu mamu idan mace da namiji duk ɗaya ne babu bambanci akwai wanda suke ganin cewa in ka yi jam'i da yaro karami to in ka samu wani jami'in ka sake wannan to amma dai wannan maganar ba ta da wani karfan dalili da za a dogara da shi to yake cewa aqallal jama'a anna aqallal jama'ati imamun wa ma'mum mafi karancin jami'i yana fara daga mamu da liman yace falawla al imamu ma summiya al ma'mum ma'muman ba dan liman ba mamu ba zai dauki sunan mamu ba wa kaza aksuhu hakanan shi ma liman ba dan mamu ba zai zama liman ba فإذا تفضل الله على من سلى جماعة بزيادة 25 درجة تو إذن الله سبحانه وتعالى فللسع قواند يسلى تكين جمعي أكباش كاري أكن لادا أشرم أشرم دبير هو أشرم دبير سيتي حمل الخبر الوارد بلفظها على الفضل الزائد والخبر الوارد بلفظ سبع وعشرين على الأصل والفضل وفنشم هيك دفي مامو دليما هو أنا دلما ɗaya ɗaya ka gane ɗaya ɗaya in aka haɗa nawa kenan biyu kaga ɗaya nashi ɗaya wani ɗaya da suka yi sallah ashirin aka ba shi ashirin da biyar kaga kowa aka haɗa ya zama nawa ashirin da shi ne al'asulu walfadl al'asulu ɗin shi ne lada biyu sannan walfadl ɗin shi ne falalar da suka samu ta ce 25 sauraka shi mai cewa 27 ya haɗo hadda asalin sannan sai aka tara musu sai zama 27 to sai hikima me yasa aka keɓance wani adadin 25 27 a wayar ibn umar to shi ne malamai suke cewa ba wanda zai iya cewa ga hikimar da ta sa ladin ya tsaya haka aka tsaya a 25 domin wannan wani abu ne da yake da alaƙa da ilimi na annabci wanda babu wanda zai iya sanin wannan in ba annabin Allah ba to kuma in ba a samu wani hadisi da ya bayyana haka maka ga ba wani zai karambani wajen ya ce ga dalilin da ya sa aka ce kaza da kaza to ne a tibi a cikin littafinsa alkashif an haƙaƙi sunan ya naƙalto daga turi bishti wani daga cikin malamai ne cikin malaman ƙasar indiya yake cewa annal marji'a fi haƙiƙati zalika ila ulumin Bowa. wannan sanin wannan hakikan wannan al'amari yana koma ga ilimin annabta ne allati qasarat uqulul alibba an idraki jumalaha wa tafasilaha duk hankalin mai hankali ba zai iya riskar ilimin ilimi na annabta ba a dunkulen su ko gaba ɗayan su ko daki dakin su ba zai iya ba sai abinda annaba nan suka faɗa to kuma ba su faɗa ba sannan sai ce wala allal fa'ida sai ce wata kila fa'idar yin haka هي اجتماع المسلمين والمسلمين na كصفوف الملائكة shine fa'idar haka shine haɗuwar masu sallah da suka yi sahu sahu suka yi sahu kamar na mala'iku muqarrabina wadanda suke makusanta ga Allah waliktida'u bil imami sannan da koyi da sukayi yi da liman wa izharu shi'ar al-islam wa da bayyana wannan sha'ira wannan ibada ta musulunci da sauran abubuwa da suke biyo baya wasu daga cikin malamai sun yi ta kokarin su ce ga abin da zai sa su samu wannan falalar an ce sallar jam'i ta fi sallar mutum ɗaya da falala 25 ko su daraja 25 ko 27 me yasa sallar jam'i take da wannan falalar to wasu sun yi kutsa cikin nemo sababi me yasa suka samu wannan falalar shi shine ibnul jauzi ce da yawa wasu sun kutsa wajen su nemo sababi amma hakan su bai cimma ruwa ba haka ya ce gaba ɗaya wa ma ja'u bi tsa'ilin hakan su bai cimma ruwa ba al-muhibbu tabari ya ambaci cewa abinda ya zo cikin hadisin nan na abu huraira shi ne wannan hadisin da muke karantawa yana daga cikin abubuwan da suka sa sallar jam'i take da wannan falalar mun ji cewa mutum ya yi alwala ya kyautata alwalarsa ya kama hanya zai tafi masallaci duk taku ɗaya za a ɗaga masa matsayi za a kankare masa laifi har ya shiga sallah in ya shiga sallah kamar in ya shiga masallaci yana jiran sallah kamar yana cikin sallah ne mala'iku kuma suna ta masa addu'a suna Allah ka gafarta masa Allah ka ji har sai in alwalarsa ce ta kari ta ce waɗannan abubuwa duka suna bayyana maka dalilin da ya sa sallar jam'i take da wannan falalar kamar wani hadisin ya fito maka da abubuwan da sallar jam'i take take samarwa mai shigo ta wanda yake shiga sallar jam'i saɓanin wanda shi kadai ya sallarsa to waɗannan abubuwan da ya samu tun daga ta alwalarsa har zuwa cikin masallaci har zama ya jira sallah har bayan sallah kuma ya zauna ya kuma jiran sallah ta gaba to waɗanda su suke sawa ya samu wannan daraja ah, ibn battal a cikin sharhinsa ya yi ƙoƙarin ciki ya lissafo abubuwan ya yi magana mai tsawon da wasu daga cikin malamai da suke sharhin hadisin suke takwasa daga wajensa ah, ibn al ya yi ta'akkubinsa ya bi wasu abubuwa da shi ambata ya nuna bai gamsu da su ba sannan shi ma ya kawo nashi da bayanan sharhin daban ibn murayyir to ibn hajar al yake cewa ya tattara duk waɗannan abubuwa ya rereyo ya tattara su ya tace su ya shafe abubuwan da ba su da alaƙa da sallar jam'i to shi ne tattara su ya yi bayaninsu kamar haka ya ambaci abubuwa guda ashirin da biyar ashirin da biyar daidai da daraja ashirin da biyar ya ce na farko na farko shi ne amsa kiran mai kiran sallah da niyyar za ka tafi sallah ka kai ma da ka kaji hayya ala sala hayya ala sala to kai niyyar ansa wannan kira ka tafi sallar wannan ne falal abu ɗaya da zai samu maka da daraja ɗaya ce na biyu kuma at ila ya fi awwal waqt kai wato gaggawa ka je ka wato a farkon lokaci saboda yawanci ana yin kiran sallah ne a farkon lokaci ba wanda zai bar kiran sallah sai tsakiyar lokaci ko karshen lokaci to kaga yayin da ka je ka samu sallar jam'i ka same ta a farkon lokacinta to wannan shi ma sai tabbatar maka da wato wannan daraja ka ka samu biyu sannan ka shiga masallaci lokacin da ka zo shiga kana mai addu'a Allahumma ftah li abwaab rahmatik ka zo shiga kai addu'ar shiga masallaci in ba sallah jami'i ka zo ba ko kuma in ba sallah masallaci zaka yi tare da jama'a ba in a gida ne zaka ta baka da wannan damar zaba masallaci bane gidanka ko kofar shagonka a kasuwa ba ba za ka zo don za ka hau da domarka ka ce Allahumma fitih li abuwa ba ba wani abu zai buɗa maka ana sai ka da domarka ta bar maka amma masallaci Kano ba Kano fa to ka ka abin nan nawa aka samu to sai ce in ka shiga kuma za ka yi salat tahiyatul masjid sallar tahiyatul masjid duka wannan da niyyar sallar jami da niyyar ka zo sallar jami to wani zai ce to ai kana iya zuwa an fara sallah gaga ai ba magana ta tayyitul masjid hmm? to za a rage maka ya dawo 24 kenan ko <laughs> sai ana karkata abin ne gwargwadon yadda shi yake kokarin zanawa to za a ce maka ita ta yi masjid abinda take nufi dai kakka zauna sai kai raka biyu da yadda ka samu sallah cikin jam'i ka samu tahiyatul masjid an gane ko sai na shida yace ce, oh to na tsallake ɗaya nima eh. ya ce almashiyu ilil masjidi bis sakina ko almasjidu ilil masjidi bis sakina tafiya cikin nutsuwa ka masallaci cikin nutsuwa shi ne na biyar sannan na shida ka je ka jira kafin liman ya shigo shi ma wannan daraja ce to kaga ta zama nawa kenan shida to lokacin da kike zaune kana jira kamar yadda hadisin ya nuna hadisin ya nuna wannan a cikin hadisin lokacin da ka zauna kana jira ai mala'iku suna maka salati suna maka istighfari to shi ma wannan daraja ce kaga an samu ta nawa bakwai sannan na takwas shi ne shaidar da mala'iku za su bayar cewa da kai da kai aka yi sallah an gane ko mala'iku za su ba da shaida kan cewa sallar da aka yi din da kai aka yi waje a kullu nafsin ma'a sa'ikun wa shahid shahidi shi ne mala'ikan da kuke tare to kaga wannan ma daraja ce sannan na tara sai ce an sa ikama to anan ne muka muka ja masa layi an sa ikama mai ikama in yana yi ana an sa masa kamar mai da ake kiran ansa mai abin nan eh? babu wani abu da ya tabbata sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mai kira mai ikama ba ana bin sa a baya kamar yadda ake bin mai kiran sallah mai kiran sallah wannan ya tabbata idan sami'tumul mu'azzin faqulu mithla ma yaqul idan kuka ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa wato ku bi shi a baya a baya to amma ikama wannan babu wani abu da ya zo sai wani hadisi da ya zo mai rauni cewa ka ce in an ce kalka mata sala ka ce a kama ko a dama hadisi ne zaifi ka kaga wannan tattara ta faɗi ta goma yace assalamatu salamatu min shi ne hina yafiru inda al-iqama wato kubuta da zaka yi daga shaydan yayin da za a yi iqama shaydan ya ruga a guje kaga ka samu kubuta ce to wannan daraja ce wannan ma hadisi ya tabbatar cewa da tsara aka yi iqama shaydan aka yi kiran sallah shaydan zai tafi lahu durat yana rihi sannan in aka gama kiran sallah sai ya dawo in aka yi iqama sai ya gudu amma kuma yana dawowa eh sana na sha ɗaya shi ne ce alwukofu muntaziran ihraman imam ka tsaya kana jiran liman ya yi kabbara bayan gama ikama ka tsaya kana jiran liman ya yi kabbara liman zai ta cewa a daidaita na ku daidaita na ku daidaita na kana tsaye cikin haƙuri ba tare da ƙosa ba don allah liman ka tayar mana ka sallar da ka yi ta haƙuri har liman ya gama ka san wasu limaman aka ta da ikama to sai sun daɗe suna bibiyar sahu kuma daidai ne ba wasu ne suke ba ba daidai ba ne da an ta da ikama kawai liman ruwan ka kama ya kamata aka ta da ikama ala akalla sahun da kake iya hangowa ka yi sa su gyara haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma ga an yi ikama kawai ana ta hayaniya haka ta da kabbara ba ba ba sunna ba ce ya ce to jiran iqama jiran liman ya yi kambara harama kai ma kai harama to to idan kuma ka shigo ya riga ya kambara harama fa kaga baka da jira sai ya ce awid dukhulu ma'ahu fi ayyi hay'atin wajadahu alaiha ko kuma a ka shigo an yi an riga an yi kambara wataƙila ma an tafi ruku'u to ka bi shi a yanayin da ka same shi ka san wasu in suka samu wai an yi ruku'u an dago an tafi sujjada sai ya ke kam wai shi wannan ai ba za a lissafa masa da ita ba saboda ka zai bata wa kansa lokaci ba zai kawai ame to ai ba za a lissafa mai ba bai san cewa watakila wannan sujjada da zai tafi ba a cikin ne Allah zai gafarta masa ya akai ka sani to haka shi ma sunna yayin da ka samu liman a cikin wani yanayi ka bi shi a cikin wannan yanayi amma ba daidai bane ba mutum ya zo ya samu liman ya tafi sujjada shi kuma sai ya tsaya wai sai ya ga wai ga akwai tun da dai ba za a lissafa masa da wannan ba dan me zai bi shi me zai samu a ciki to shi ne ya ce a in ma baka sami ihrami to kan bara harama ba to ka bi shi a yanayin da ka same shi a ciki ita ma wannan daraja ce sanada sha biyu yace idraku takbiratul ihram kadhalika shi ma ka bara haramar ita ma wata daraja ce daban na sha uku ya ce taswaitu sufufi wa saddo furajiha daidaita sahu da toshe duk wata kafa a cikin sahu ta ma wannan daraja ce sannan ta sha hudu ya ce jawabul imami inda kaulihi sami allahu liman hamida yayin da limai ce sami allahu liman hamida annabi ya ce kulu rabbana wa lakal hamd to wannan an wa liman da za ka yi shi ba wata daraja ce sannan na sha biyar ya ce al'amnu minas sahwi zaliban Watan tambihul imami idan saha shi ne yayin da kake cikin sallar jam'i kana samun wato amincewa na ba za ka samu rafkanwa ba tun da janka ake kamar ana janka ne a mota sai maka yi bacci <coughs> ba ka wani tsoron za ka je ka buga wani ko karama wani to haka lokacin da kake bin liman kana samun nutsuwar cewa sallah za ta tafi lafiya babu rafkanwar ka tashi baka cika sallah ba ko ka wuce yadda ake bukata an gani sannan wata bihul imam idan saha wannan darajar ko kuma in liman ya yi sahawu kana masa tambihi ko kuma in karatu ya cije masa kana tayar masa shi to ita ma wannan darajar ce sannan na sha shida ya ce husurul khushu'i wa salamatu amma yulhi ghaliban wato mutum ya samu khushu'i da kuɓuta daga abin da ke shagaltarwa sautari yayin da kake cikin sallar jam'i ka fi samun khushu'i sama da in kai kaɗai kake yi wannan abu ne mujarrab duk wanda zai yi sallah cikin jam'i sai ta fi su khushu'i akan yayi shi kaɗai to shi ma wannan wata wani matsayi ne sannan na sha bakwai tahsinul hay'ati galiban za ka kyautata hay'ar sallar ita kanta yayin da kake sallar kai kaɗai ba ka da damuwa irin ruku'in da kai irin dagowar da kai amma in cikin jam'i kake za ka yi ƙoƙari ka kyautata sallar ka wannan shi ne abin da yake faruwa mafi tari ana iya samun waɗanda za su yi baragada amma dai mafi tari akan samu kyautata hai'ar sallar yayin da ake cikin sallar jam'i wato sallar jam'i sannan na sha takwas ya ce ihtifa'ul mala'ika ko ihtifaful mala'ika ta bihi mala'iku su kewaye masu sallar jami'i yayin da masallata suke sallata kuma mala'iku suna su kewaye suna sabon musu da sakina wa majtama qaumun fi baitin min baiti Allah yatluna kitaballah to wanda suke sallah suna da wannan falalar saboda ta zai samu kewayewar mala'iku sannan ita ma daraja ce da sha tara sai ce at-tadarrubu ala tajwid al-qira'ati Wata ta'allum al-arkan wal ab'ad shine zaka samu horo wajen karatun Qur'ani musamman aka samu liman makaranci ne yana da kyakkyawan karatun Qur'ani to kaga daga bakinsa zaka ɗauki salon karatun alkur'ani mai kyau to kaga shi kansa wannan falala ce sannan kuma za ka koyi rukunan sallar kansu Rukunan sallar yadda ake yin su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi su koyi sallar su daga wajen sa ga ya ake ruku'u ya ake dagowa ya ake kaza ya ake kaza da wasu bangarori na sallah sannan na ashirin ya yace izharu sha'air islam wato bayyana wannan alamar ibada ta musulunci alama ce ta musulunci sallar jam'i a sami gari da sallar jam'i sai suka sallar jam'i duk da cewa a malikiya suna cewa sallar jam'i sunna ce mu'akkada haka malikiya suke ce ba su cewa jini amma suka ce in gari wani gari za su ce su kwata-kwata garin nan su ce tun da dai ba wajen ce mu ba wani da zai samu sai sallar jam'i to a malikiya suka ce a yake su in kuma wata unguwa ce daga cikin unguwannin gari suka ce su ba za su rika sallar jam'i a cikin unguwarsu ba to a tilasta musu sai sun yi saboda mai saboda izharu sha'irin islam saboda ka hatta waɗanda cikin malaman wato mazhabobin da suke cewa ba wajibi ba ne kuma su ma kansu suna son lalle a kiyaye wannan a kiyaye wannan shi yasa hatta a malikiyar ma sabani ne ai akwai masu cewa fardu kifaya ce akwai masu cewa sunna mu'akkada akwai masu cewa fardu kifaya duk da cewa masu cewa sunna mu'akkada shine shine ashhar shine mashhurul madhhab amma a cikin mazhabar akwai da suke shafar da kifaya ce dole ne a samu wasu suna yi in kowa ya ƙin sallar jami'in to zai zama an yi laifi gaba ɗaya sana na ashirin da ɗaya shi ne irgamu shaitan wato tirsasa hancin shaidan a ƙasa cizgunawa musgunawa shaidan yayin da za a haɗu akan wata ibada irgamu shaitan bilis tima'i alal ibada ya zo ya ga an haɗa kai ana bautar Allah ya zo ga an haɗa kai ana ta'awunu ala sa'a ana taimakon juna wajen bin Allah wani shaƙin mutakasir wanda yake mai kasala ma a samar masa da karsashi ya ji kuzari to wannan zai sanya shaidan cikin bakin ciki da tamuwa da takurwa to shi ma wannan daraja ce ka samu shi shaidan duk abin da za ka yi ka takura shi to Allah kuma lada zai baka kan sannan ashirin da biyu shi ne suka ce salamatu min sifatin nifaq ka kubuta daga sifar munafiki don munafikai su ne ba sa kan sallah cikin jami'i yayin da ka zanto mai tsayar da sallah cikin jami'i to ka wanke kanka daga sifa ta munafikai wa min isa'ati ghayrihi adh-dhanna bi annahu taraka as-salata ra'sa kuma ka cewa mummunan zato da wani zai maka da cewa ba ka Allah yayin da ya zama kwata-kwata ba a ganin ka a kowane masallaci to wasu za su suka cewa kai mutumin nan ba an yama yana sallah mu ba mu taba ganin shi a masallaci ba mu ba mu taba ganin shi a masallaci ba ne alamar ya ban kai kai kana so mu tsaya kana so mu tsaya ne dan kai haka ko ba hudu kake cewa ba to <laughs> sai ashirin da uku suka ce raddu salami alal imam raddu salami alal imam ai in aka yi sallama lima ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kuma za ku ansa masa to shi wannan ansawar shi ma shi ma falala ce sannan sai ishirin da hudu sai suka ce alintifa'u bi ijtima'ihim 'ala ad-du'a'i wa adh-dhikri wa awli barakatil kamil 'ala an-naqis yayin da kuka gama sallah duka kowa zai daga hannu yana addu'a kun samu haduwa guri guda kuna roƙon Allah albarkacin juna zai nashi juna saboda haka wanda yake alkamilu cikakke wajen Allah su bane wata'ala sai ya nashi wanda yake su an gane ko albarkasta sai ta nashi wanda yake tauyayye ne shi to saboda haka kaga shi ma da wata daraja ce sannan daraja ta 25 yace qiyamu nidamil ulfati bainal jiran samun tsari na sabo da juna samun tsari na sabo da juna tsakanin makota wa husulu ta'ahudihim fi awqatis salawat sannan za su samu samawa da juna da ainihin alkawarurruka da za su iya daukar wa juna yayin da abin da lokutan sallah sannan su saba har kansa da shi lokutan sallah din to shine mala ce fa hadhihi 25 khasla kaga ga abubuwa guda wara da fi kullin minha amrun aw ya yakhussuhu kowace ɗaya daga cikin wannan an samu umarni ko kuma kwadaitar wanda ta tanganci wannan banda bin liman ah, banda bin iqama ba samu ba wa baqiya minha amrani ikhtassan bil Ya yace to sai abubuwa biyu da su kuma suka keɓanta da sallar jahriya sallar da ake bayyana karatu kawai ita ce take da wannan su ne na farko al inda qira'atul imam yayin da liman yake karatu za ka tsaya ka kasa kunne walistima ila ka saurari karatun da yake yi wa ta'mini inda ta'minihi in ya ce amin kai ma ka ce amin bayansa li wasu ka mala'ika don amin ku ta dace da ta mala'iku to wanda shi yasa ya ce waccan wajihin da aka faɗa na bakwai cewa shi a gurinsa ya fi masa 25 su ne waɗannan abubuwa da ya faɗa 25 to in sallar jahariya ce sallar da ake bayyana karatu liman yana bayyana karatu kai ma mu ai kana kasa kunne ka saurare shi wannan wata daraja ce kaga an samu 20 da na da shida sannan kuma in ya kai fatiha yace amin za ku tafi tare da shi kuma ku ce amin ku dace da amin din mala'iku kaga an samu da nawa da bakwai to hadisi abdullahi dan umar kenan wadancan duka hadisi abu hurairah ne wanda kuma hadisi abdullahi dan umar kenan to sai ya ce wa bi haza ya tarajjahu anna sab'a takhtassu bil jahriya da wannan ne ya rinjayar wato ya rinjaya cewa wannan 27 ta ke banta da sallar da ake bayyana karata amma wannan tarjihi na shi fihi nazar akwai abin duba wajen duk tarjihin nan nasa da sauran abubuwa cewa wani 27 ta takaita da sallar jahariya banda sallar sirriya ke duk wanda ya sallar sirriya a takaita shi ashirin da biyar sai ka samu jahariya ne zaka samu da bakwai wannan babu wani dalili sarih wanda yake tabbatar da wannan sauraka da ya faɗa akwai takallufi shi ba haka a shekul allama muhammadu ibn ali al isiyobi rahimahullahu ta'ala yake faɗa a cikin littafin ta zahiratul uqba littafin sa zakhiratul uqba mujalladi na 10 shafi 485 zuwa 486 shi ma dai bai gamsu ba da cewa wannan falalar da ta zo cikin hadisin abdullahi dan uwar ta keɓanta ga suka ga sallar da ake bayyana karatu kaɗai abinda da ya kamata kawai duka wannan dan a fawwala wa Allah shi Allah shi ya san me yasa aka ce za a baka 27 din na ko da biyar waɗannan abubuwan ne tunda waɗannan abubuwan wani abin zai iko uce maka kaga an rage maka a dalilin ne ba dalilin da sa a rage maka dan mutum ya yi istihadi sai ka ce a rage mu eh saura ka abar shi kawai Allah subhanahu wata'ala dai shi ya san me yasa zai bada wannan falalar waɗannan abubuwan ne ba su ne Allahu alamu mu dai mun yi imanin cewa salatul jami'i tafduru salatul fadl bi 25 daraja ko bi 27 daraja shi nan kawai intaha to wanda ya sallar jami'i a gida zai samu waɗannan falalar to in ka bi waɗancan duka bayanan shi ba zai kai wani 25 din ba saboda eh wancan bayanan ba zai samu in jam'i a gida aka yi shi to ba za a samu ba ko aka yi shi ba a masallaci ba ba za a samu ba tunda an hada da tafiya da nutsuwa da fadar ah, Allahumma a babu rahmatika da zaunawa da jiran liman da waye da waye to shi yasa ibnu battal a cikin sharhinsa da yau bukhari daladi na uku ɗari da saba'in da bakwai zuwa ɗari da saba'in da takwas yake cewa wanda ya salla a gida shi abin da man salla fi baiti jama'a wanda ya salla ta jam'i a gida a saba sunnatal jama'ati wa fadlaha to ya dace da sunnar yin sallar jam'i kuma ya samu falalatta ya samu falalatta sai yake cewa hamad ya ruwaito daga ibrahim yana nufin hamad ibn abi sulaiman daga ibrahim ibrahim ibn yazid an-nakhai yana cewa idan sallar rajulu ma'a rajuli idan mutum ya yi sallah tare da mutum wato su biyu fahuma jama'a su suma jami'i ne lahu mastad'ifu 25 daraja su ma za a ba su darajar nan wato wannan falalar 25 su biyu in suka yi za a su samu wannan wannan asar ibnu abi shayba ya fitar da shi a cikin littafin al-musannaf sannan ahmad ibn hanbal imam ahli sunnati wal jama'a da abokin tafiyarsa jin malamin na ishaq ibn ibrahim ibn rahuya al-hanzali babban malamin khurasan da ali ibn ja'far ibn al-madini shehin hadisin nan malamin imamul bukhari dukansu sun haɗu a gidan imamu ahmad yadda shi ibn battal ya kawo kisar sai sun haɗu a gidan imamu ahmad sai suka ji kiran sallah sai wani ya ce mu tashi mu je masallaci sai imamu ahmad ya ce khurujuna inna ma huwa lil jama'a ai za mu fita ne don mu samu sallar jam'i wa nahnu fi jama'a mu ma kuma nan jam'i ne fa aqamu salata wa sallu fil bayt suka yi kiyama suka yi sallarsu a gida <coughs> wannan asar ɗin kunce wannan hadisar Ibn abi hatim ya kawo ta cikin muqaddimarsa ta jarhu wa ta'dil ta jarhu wa ta'dil a mujalladi a dama a kice a farko shafi na 298 zuwa 299 yadda labarin yake a salih ibnu ahmad ibnu hanbal salih ibn ahmad ibn hanbal salih dan babu ahmad shi ke ba da labarin yake cewa babansa ya ba shi labari ne ahmad ibn hanbal yake cewa hadartu inda ibrahim ibn Abillai. na halarci gidan ibrahim ibn Abillai. lai wani bajiman malami ne shi ma a bagadaza ya je gidansa wa hadara ali ibn madini sai ga babban malamin na ali ibn madini ali ibn madini malamin imam al-bukhari ne bajiman malamin sa kuwa wa Abbas وعباس العنبري عباس ابن عبد العظيم العنبري شيما ببن مالهم حديثي ني وجماعه كثيره ده جماعه ديوا alama مالهم hadisi ne suka haɗu a gidan shi wannan malami fanudi bi salati dhuhri kira sallar azhar فقال علي بن sai yake cewa nakhruju ila al-masjid ma fita masallaci ko ku mi sallar mu anan ali ibn madini yake tambaya shi ma fa malami ne amma yake tambaya cewa to yaya ka gani mu je masallaci ko mu sallama ana fa qala ahmad sai imam ahmad yace nahnu jama'a nusalli ha huna mu nan jama'a ne mu sallar mu ana fa sallau sai suka sallar ahmad ibn nan abdurrahman ibn abi hatim ya kawo wannan kissar a tarjamar imam ahmad don ya nuna falalar imam ahmad da babban matsayin da yake da shi ta yadda duk manyan malaman da suke gun suka yi aiki da fatonsa ba a samu wani jihar ja ba ko rigima ko wani ce shi bai gamsu ba Wani yana nuna girman sha'aninsa da darajarsa da falalarsa a wurin malamai na zamaninsa to shi ibnu battal ya kawo wannan kissar don ya nuna cewa sallah a cikin jam'i ita ma jam'i ce sallah a cikin gida a cikin jam'i to ita ma falalar falalar sallar jam'i ce ba abin nan a wannan yana faruwa yayin da zai zanto sun yi wani taro saboda wani sha'ani wani lamari mai mahimmanci ko dai da ya shafi ilimi ko da ya shafi al'umma sai ya zanto kuma an kira sallah masallacin unguwa idan suka tashi suka tafi to in suka dawo kafin a sake a gano inda aka tsaya to kuma abubuwa za su da barbarci in kuma taro ne da ake buƙatar mutane su halarci har sa wasu in suka je aka yi sallah na gudu za zata kuma akwai buƙatar su ji komai to shine a nan wasu daga cikin malamai suke cewa irin wannan in ya faru to dan mutane sun yi sallar su a inda suke ba su fita sun je masallaci ba wani abu da suka yi na laifi Sheikh Nasiruddin Al-Albani alayhi rahmatullah yana da cikin wanda yake ɗabbaka irin wannan shi ana karatu dan abdullahi dan abbas akwai hadisi abdullahi dan abbas sai muslim yana karatu a lokacin sallah wanda ta nuna masa ya yadda ma yayi wannan sallar sai da ya hade ta da ta gabanta a zahar ce sai da ya hada da al'asar yayi su gaba daya yace kuma wannan shine sunna saboda haka idan wani taro ne ake yi ko wani darasi ne ake yi fita aje a dawo zai kawo wani cikas a cikin karatun ko zai cattata tunani to don sun bari su sun yi su a inda suke ba su saba wa sunna ba to wannan ne a abinda shi ibnu battal yake ba sauraka ka a cikin gida ma jami'i ne kuma ana fatan wannan falalar da aka ce za a samu 25 zuwa 27 insha Allah waɗanda suka yi wannan su ma za su samu wannan za su samu wannan falalar to shin shi jam'i da jam'i akwai fifiko tsakanin jam'i da jam'i mu ɗauka akwai wani ɗan ƙaramin masallaci akwai wani ƙaton masallaci irin wannan zai ci mutane dubu dubu da ɗari biyar wani kuma zai ci watakila mutum ashirin talatin shin masallacin da za a yi sallah da mutum ɗari biyar ko sama da haka da wanda za a yi sallah mutum ashirin ko hamsin akwai fifikon falala ko babu duka duk inda aka yi jam'i kawai ashirin da biyar ashirin da biyar ne babu bambanci malanu akwai ko babu to wannan mubashi karatu ne na gaba insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala na Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh